Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhimu Sulaimana fahimna wala haula wala quwwata illa billahi al azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu al-musta'anu ala ma bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da kasancewa da ku a wannan lokaci bagatatan haka ba shiri <laughs> ba tare da wani sanarwa ba kun ga na hawo akan wannan magana wani ka iya cewa to ya kai ne zaka wani gayyato Dr. Rabi'u ba ni ne na faɗi ba ni ba ni na faɗi Dr. Rabi'u ba Dr. Rabi'u shi ya faɗe mu a karatunsa tunda wai na ga wai idan kawai an yi ishara wani malami ya yi ishara zuwa mutum misali ko da ba tsaran shi ba ne kawai shi kenan sai ya zama wato wani wani sababi wai na, gayyatar muƙabala wai sai a ce wai an gayyaci muƙabala kaza kaza to in dai haka ne to kam sai na ga to ai dakta Rabiu Rijiyar Lemu ya shigo hurumin mumuwa kuma ba wai ƙarya zan mishi ko wani ƙage ba ina da odiyo da zan sa mana 'yan uwa ina da odiyo da zan sa mana wanda Dr. Rabi'u Rijiyar lemu mun yi muƙabala da wasu 'yan izala abin bai musu daɗi ba 'yan izala 'yan izala ƙasar nan gaba ɗaya wanda duk suka bibi wannan muƙabala wallahi tallahi abin bai musu daɗi ba abin da ya sa muka ce abin bai musu daɗi ba shine mu lokacin da aka yi muƙabalan ba ma mu da kayan ɗauka wallahi ba mu da wani kayan aiki na wani ɗauka da waye da waye mu duk ba mu ɗau ma abin wani da girma ba saboda mu abin da muke gani kawai a je a fito da gaskiya inda gaskiya take kawai a je a yi mutanen nan suka ce to za mu je masallacinsu a can za a yi muƙabalan sun ambata wani masallaci a cikin garin kano wata headquarters ce muka ce gaskiya ba mu yarda da nan gurin ba muka yi ƙoƙari wanda suke tsakani wanda za su shirya abin muka yi ƙoƙari ce wanda Allah a samu gurin da ba namu ba ba na 'yan izala ba wallahi hakan ta ta faskara a wancan lokacin nake mana magana a ƙalla shekara biyu saboda da haka ya faskara a samar da guri wanda za a yi muƙabalan wanda ba namu ba ba nasu ba da haka sai dole dai aka samar da wani gurin da yake nasu din ne akwai ah, mazab wani nan unguwar gwammaja wani masallaci na mazab nasu ne a wajejen mazhab na yan izala ne ba namu bane saboda haka suka ce mana nan ba yadda muka iya dole nan din muka karba muka tafi muka je aka yi wannan muƙabala kamar yadda na gaya muku ba mu da kayan ɗauka wallahi wayoyinmu ne mu duk wayannan ma kayayyakin ma a lokacin ba mu ma taɓa wani ganin su ba kayan da ake wani su misali duk ba mu taɓa ta'ammuli da su ba a sau da haka amma dai haka muka ɗau ƙafa muka tafi muka je da ni da ɗan uwana sai malam ibrahim salisu muhammad da sharif ahmad muqaddam wallahi ɗan uwa sai di almahadi abubakar umar ranar ya ga sanarwan za a yi muƙabalan nan wallahi ya katsa komi nashi a ranar ya katsa komi ya ce shi kuma zai yi jigila da za a yi kai kawo zai zo da mota ya nemi ina ma muke saboda haka ya zo inda muke ya bar abin da yake wallahi ya ɗauko mota ya taho inda muke muka zauna saboda haka muka jira lokaci lokaci ya ɗauke mu muka tafi wannan guri inda za a yi muƙabalan nan aka je aka yi wannan muƙabala saboda haka abin bai musu daɗi ba ba su tsammaci abin haka ba abin da yasa na ce abin bai musu daɗi ba ba ni ne shaida ba ku ku je ku yi cakin ku gani sun zo da kayan ɗauka gaba ɗaya kuma in sun isa su fito da muƙabalar su saka sun zo da kayan ɗauka sun zo da bidiyo kyamara wanda ke offline an ɗauka full suna da mai bidiyo kyamara na offline sannan sun zo da sun zo da kayan ɗauka ɗin nan na waya na online tuni ma ashe sun saka cewa za a yi muƙabala da mu da su da mu da haka suka sa aka ɗauka suka ɗau online suka ɗau kuma offline wanda abin da yasa na ce muku bata musu daɗi ba online din nan sun goge ta saboda mu a lokacin ba mu ma da wani feji ma mu ban wasan ma ya ake online din ba wannan na gaya muku gaskiya ne ban ma sanya ake online video a lokacin da na je wannan mukabalan ba muka je ni da Sayyidi Malam Ibrahim da haka daga baya da suka ga abin bai daɗi ba sai suka goge Hankalin su ya tashi mutuka da gaske ɗaya daga cikin wanda aka yi mukabalan da su yau aka yi mukabalan gobe ya tashi ya je masallacin su. ya zo ya yi bitan muƙabalan nan me yasa gaba da gaba bai yi bitan ba ga mu gashi ka buɗo mu buɗa mu karanta ka karanta bai yi ba ya koma ya je masallaci ya zo duk da yadda zai yi ɗauraya ya wanke al'amarin abin bai wanku ba abin bai wanku ba duk yadda zai yi ya wanke abin bai gamsu ba abin da yasa muka ce bai gamsu ba muna da hujja da yayi kuma yanzu da nake faɗa in sun isa offline ɗin nan ai yana nan idan sun goge online to offline ɗin yana nan su ɗauko su sako shi tun daga farko suna da kansu su ɗauko su saka su tona mana asiri eh kamar musamman ni da na fito na ce abin bai musu daɗi ba to su ɗauko su tona min asiri su nuna cewa abin ya musu daɗi su ɗauko su saka sun ɗau offline complete sun zo da mic kusan guda biyu duk abin da kuka gani a jikin ana amfani da shi a gurin nasu ne ba namu bane ba wallahi saboda haka mu da muka zo wayan mu muka danna muka yi recording da ta tashi wayan nan sai da ta yi mana wato MB kusan 100 da wani abu a lokacin muka ga MB 100 da wani abu ta ya za mu iya tutturawa aka yi ta mana magana mu tura mu tura muka rasa yadda za mu tura muka rasa yadda za mu yi kwambatin in muka yi kwambatin ina ga yana dawa ko sittin da wani abu ne a lokacin online kwambatin da haka muka rasa yadda za mu kawai sai wallahi sai su suka turo min sai su suka turo mana audio ɗinsu wallahi shi muka dinga tura mutane wanda su suka yi kwambatin suka turo min dama sun yi alkawari za su turo ba za su kuma cire komai ba wannan an yi kafin a yi abin saboda haka suka ce mu kwantar da hankalinmu za su turo su suka turo mana da suka turo shi muka dinga tura wa mutane to amma su sai suka zo suka goge nasu bidiyon ya kamata a ce sun bashi duk wanda yake so ya je ya gani magana ce ta gaskiya ake nema ta yiwu gaskiya a gurin su take ta yi a gurin mu take wanda yake neman ta in ya je gani sai ya gane gaskiyar ya take don haka da suka goge suka kuma wannan fefan ya kamata su bamu misali ko kuma da muka nema mun sha fitowa mu magana ya to sai su ce to mu zo su bamu kwafi misali amma suka ki bamu kwafi kuma yanzu idan da gaske ne a bamu kwafi muna nema in ma kuɗi ne a saka za mu biya sannan abu na biyu kuma shine su ɗauko ta su saka wa mutane online su kalla daga farko har ƙarshe su ga me ya faru abin da yasa na ƙara cewa bai daɗi ba da shi wannan ɗayan da ya ya ɗauraya abin duk bai mai daɗi ba to wallahi suka ga faɗan ya fi ƙarfinsu sai aka gayyato rabi Rijiyar Lemu mun yi muƙabalan yau in ban manta ba washe gari shi wannan ya ɗauraya abin bai daɗi ba saboda haka washe gari kawai sai aka shirya Rabi'u Rijiyar Lemu lacca kun ji inda ya sa na kama sunan Rabi'u Rijal Lemu ba mu ne muka kama sunan shi ba ba wata alaka da ta haɗa mu da shi saboda haka shi ne ya zo ya latta da ya yi laccan nan sai ya ambace mu ya ambaci wannan muƙabala ta mu kuma ya yi mana raddi da shagube a ciki wanda wannan raddin ina da tuhuma a kansa shine nake neman sa ya fito mu zo mu tattauna ilimin baɗini a gurin Ibn Taymiyyah mu tattauna shi ya ce ilimin baɗinin da muke magana ibnu taymiya bai yadda da shi ba ni kuma na ce wannan ilimin baɗin da muke magana ibnu taymiya ya yadda da shi Da haka ya ɗauko littattafan ibnu taymiya ɗauko littattafan ibnu taymiya ya sa mana lokaci da rana da guri ni na bada zabi in a platform yake so a yi shikenan ga platform nan na sarki zaki MKK wanda shine da dai mashahurin platform da ake yin debate irin wannan wanda su 'yan izala sun yadda da shi mu ma mun yadda da shi to a sa idan kuma suna da nan da wani wanda za a mana adalci to su saka in ba haka ba in gaba da gaba za a yi ma falillah alhamdu idan su za su saka benu da lokaci da guri falillah alhamdu idan kuma sun ya ba mu dama mu gayyato shi mu za mu gayyace shi mu muna da guraren da za mu bada 'yan uwa za su shirya mana za su sama mana gurin da za a yi wanda zai zamo an zo an tattauna matsalar nan ta ilimin baɗini gun ibnu taymiya ilimin baɗinin da ake magana ibnu taimiya ya yarda da shi wanda muke magana na su fana'i da shauransa ibnu taimiya ya yarda da shi shi kuma ya zo ya ce bai yarda da shi ba mu ɗauko maganganun ibnu taimiya ya karanta mu karanta amma yanzu kan in cika ku da surutu bara in sa mana bidiyon shi rabi'u ɗin ku ji inda ya yi maganan bari ku ji akwai wata a nan da wasu ke kawo sai na kashe mike sannan zai ce maka kuna in kare ilimin batin ai shekul islam ma ya da ilimin batin dan na ji na ta kan a kula a shi wallahi mu aka taba shi za mu za mu kaza ai mu manzo Allah za ka taɓa ka kai karshe duk wani wanda za ka taɓa zai iya zama ko dai ka taɓa shi da hakkin ko bai batin in abin da ya kuskure ne sama ba ma mun da kan kuskure in kuma abin da ya daidai ne wannan taba ta ba ta kan wasa da shi ba wannan magana da wanda suke danganta shekul islam cewa ya yarda da ilimin batini ɗayan ibn taymiya shekul islam ibn taymiya ya yi da ilimin batini ɗayan biyu ko dai wanda suke da son zuciya sun san ƙarya suke yi ko kuma wanda suke karanta maganganunsa amma ba su fahimci maganganun shi ba ibn taymiya an kabi maganganun shi a wurare da dama yana bayanin ilimin batini wanda ya yarda da shi shine ilimin da ya shafi zuciya ilimin tawakkali ilimin tsoron Allah ilimin ikhlasi a amalin kulu su ne yake kira da ilimin batin ya yi bayani a fili misali yanzu in karuwa cikin majmu'ul Badawa, juz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da talatin da uku zuwa ɗari biyu da talatin da biyar ya yi doguwar magana yake cewa Wani ilmu bi ahwalil qulubi sanin hali na zuciya na zukata kal ilmi bil i'tiqadati as-sahihati wal fasida wal iradatu sahihati wal ya ce kamar sana aqidu masu kyau abinda za ku zai fi mai kyau da wanda abubuwan da za su zo maka a cikin zuciya masu kyau da marasa kyau wal ilmi bi ma'rifatillah da ilmin sanin Allah wa mahabbatihi da san Allah wal ikhlasi la da tsarkake ibada ga Allah wa khashiyatihi da tsoron Allah wa a alaihi da dogara ga Allah wa raja'ila da fata a wurin Allah wa hubbi fihi da soyayya dan Allah wal bughdi fihi da ki saboda Allah wal rida bi hukmihi da yarda da hukuncin Allah wal inabati ilayhi da komawa zuwa ga Allah sanin waɗannan mun muka kaga duk ilimin kare da suka shafi zuciya sai ce wal ilmi bima yuhmadu wa yuzammu min akhlaqin nufus sanin halaye na kware da halaye na banza kamar kyauta da kunya da tawagu da girman kai da ujubi da alfaqari وأمثال ذلك لما كمان من العلوم من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب wanda suka raƙe da al'amuran da suke koya a zuciya wani aure da makamancin wannan kada ya ƙwaro da hu ilmul batin za a iya kiran wannan ilmin shi ne wancan su suke magana ba shi suke magana su abin da suke magana kamar da komai Allah shi kuma yana magana ilmin ma da zai kara ma san Allah shi yasa ce me yasa za a kira shi ilmul batil yace ai in ai ilmu ai ai ilmun bil amril batil sanin al'amarin da ke koye fal ma'rufu huwa al batin abinda zaka sani shine koyayya an koya ma tawakkali an koya ma ikhlasi an koya ma tawadu wani abu ne koyayye sai ka ta wa amma al ilmu zahir amma ilimi na zahiri wa huwa zahirun yatakallamu bihi wa yuktabu shine ilimin da ake zahiri ake bala ake rubutawa to har inda ya zo yake cewa wa amma idza urida bil ilmi al batini idan ana nabin ilimin batini shine al ilmu allazi yaqulu an al nas ilimin da da yawa mutane mun sani ba aw an ba'dini ko wasu mutane mun sani ba aka ce wannan ake nufi ilimin batini sai ce fa hadha ala nau'aini to wanda ya kasu gida biyu ma nau'i na farko batinun yuqalibu ilmu zahir ilimin batinin da ya saba ilimin zahiri wasani na biyu layin yukhalifu ilimin batinin da bai saba zahiri ba yace fa ammal awwal fa batilun ilimin zahirin da zai saba ilimin batini da zai saba zahiri ilimi ne ba ta ce yanzu a kone bayani ne mu wannan ce duk ilimin batini in dai ya saba na zahiri fa batilu fa man idda'a ilimin batina duk da ya da aure wani ilimi na batini أو ilman bi batin ko ya da wani abu ne ya sani na koyi wa zalika yukhalifu al-ilm zahir kuma ya saba ilimi na zahiri kana muqti'an wannan yayi abin da ba daidai ba imma duk wanda zai dawo wani ilimi na batini ne ya saba na zahiri mulhidi ne ko ba ko wannan ba ibnu tayyiba yake magana wannan kaɗan nan daga cikin nasoshin ibni taimiyya jiya na wata tattauna da aka yi da wasu daga cikin matasan malamai da wasu daga cikin yan tijjaniya abin dariya yan tijjaniya ya ɗauko magana ibni taimiyya cikin na baina awliya rahman wa awliya shaytan yana so ya wani ibni taimiyya da ilimin zahiri da batini to amma maganar su take wa rabi saboda bai bai ci magana ba gaba ɗaya. shi ibn taymiya abin da yake da yaro yana bayani ne a karkashin gabar da ya kama magana yana bayani cewa masu ilimin batini suna da shi suna da awar wani abin da ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da awar a ilimin batini ba su da annabi za su yi abin da ya zo kai tsaye ko da ya saba shari'ar manzon Allah da sai ibn ya ce duk wanda ya yi da'awar ilimin batini duk wanda ya yi da'awar cewa baya buƙatar abin da manzon Allah ya yi da shi a ilimin batini to wannan zinjiri ne ko mulki yana da cewa in har ka koli ilimi na batini to mai zama ilimin da manzo Allah ya zo da shi to amma yana karantawa bai bai magana ba kuma To, na gyara yan uwa, na gode Saidi Bashir, na gyara. Jazakumullahu khairan Saidi Usman. Na'am Saidi Abul Fati, Allah ya saka da alhari Ina ga na gyara yanzu ko? Na'am Saidi Abul Fati, na mayar, ina ga yanzu ana ji. Baran. yawwa alhamdulillah sai di malam nasir ina gaisuwa Allah ya saka da alkhairi to a cikin nan za ku ji inda ya ce wani ɗan tijjaniya wai ya ga wata muƙabala da aka yi jiya wani ɗan tijjaniya ya ɗauko yana cewa alhamdulillah yana cewa wai ibnu taymiya ya yarda da ilimin baɗini to bai fahimci ibnu taymiya ba ko kuma ya ɗauko bai fahimta ba to nan ce gabar Tun da ban fahimta ba na ɗauko alfurƙan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta na karanta gurin da ibnu taimiya ya kafirta wanda ya ce bai yadda da ilimin haƙiƙa ba bari ma ibnu taimiya ya ce wanda bai yadda da ilimin haƙiƙa ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya yi kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yadda da shashin littafi suka bar shashin littafi saboda haka ah, sai ya ce ban fahimta ba shi Rabi'u rijiyar lemu saboda ni nake karantawa ya saurari muƙabalar da aka yi ce ban fahimta ba sai ya ɗauko wani guri a majmu'ul fatawa na ibnu Taymiyyah saboda haka sai ya ɗauko sai ya karanta wanda ya faɗi shafi da komai ya karanta ya ce wannan shine ilimin baɗini wanda Ibn ya yadda da shi wanda ba wannan ba Ibn Taymiyyah bai yadda da shi ba to nan ita ce gabar tunda ka ce ban fahimci ilimin baɗini gurin Ibn Taymiyyah ta ba ban fahimta ba to da haka ina gayyata ka ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin baɗini zan gaya maka ibnu taymiya yadda da shi ba shine mutum ya ce shine Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shine suke faɗa shine ilimin da ibnu taymiya yadda da shi to wannan din ibnu taymiya yadda da shi amma ka fito kawai a zo a tattauna sai a tsage tsaba da tsakuwa a fito a idan duniya ta hanyar zaɓiɓɓukan da na bada sai a zo a tattauna wannan maganar ilimin baɗini gurin ibnu taimiya cewa ban fahimci ilimin baɗini gurin ibnu taimiya ba ban fahimci me ake nufi ba ni kuma na ce na fahimta kuma sannan abinda ka musa ɗin ka ce babu shi ibnu taimiya bai yadda da shi ba ni kuma na ce ya yadda da shi ka fito ka baje ilimin baɗini gun ibnu taimiya ni ma in baje ilimin baɗini gun ibnu taimiya wannan shine topic ɗin da nake gayyatar Dr. Rabi'u Rijiyar Lemo ya fito mu tattauna a guraren da na ambata mishi ko ya gayyace mu ko mu gayyace shi ya zo ko kuma a hau platform a shafin sarki zaki a tattauna wannan kadiyar wannan shikenan abu na ƙarshe yan uwa a Maulana Sheikh Shatima yana karatu saboda haka almajirai suka bijira mishi da maganar wani wanda ga yadda alamu yake nama bai san shi ba dan sai da ya nemi a faɗi sunansa waye shi waye da waye so da haka sai ya ishara izuwa, abin da yake mummusawa ya faffaɗi hujjoji ya ce to gashi gashi gashi gashi so da haka shikenan sai aka zaku ai za a yi mukabara da Sheikh Shatima ai waye da waye yanzu bi sabilillahi Malam Musa Yusuf da ake neman sa ruwa a jallo yanzu har shakar da Sheikh Junaidu ya masa har ya ya watsake ya biya bashin imam munir sai di munir koza ya biya bashin da sai di abul fatti yake bin sa ya biya bashin da saidi di man nasir yake bin sa alhamdulillah nasiru sunna ko yana da tambun manta ko ba mu da videos din muna nan da su shigowar da ya maiduguri yana maiduguri ya yi jawabi a, a, a, platform na sarki zaki babu littafi sai kama kame sarki zaki shine marja'insa ya manta malam nasir shigowar da ya masa ya sa shi a gaba har yanzu yake cewa ƴan uwa in ba ku san Sheikh Shatima ba Sheikh Shatima El Miskin da Allah bara dan danna mana wani bidiyo ku gani ku ku yi alƙalanci da kanku da Allah الذي رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها وفي الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي فسيكون خلفاء فيكثر وفي الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي الصحيح العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه بناء على هذه الأحاديث الصحيحة والسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أيها السادة الكرام الأئمة الأعلام أعيان العقيدة والشريعة أركان الحقيقة والطريقة إنه لم يمض قرن من القرون الماضية ولا عصر من العصور الخالية إلا وفيه مجدد الدنيا أو مجتهد الفتيا وأحق الناس بمقام التجديد في هذا القرن أقوله بصراحة وبكل صدق وإخلاص أحق الناس بمقام التجديد في هذا القرن وبمرتبة الاجتهاد المطلق في هذا الزمن هو رأس المحققين وإمام المدققين المحدث المحقق الحافظ المدقق الشيخ الجليل الإمام الأصيل الذي شهد له بالفضل والتقدم القاسي والداني واعترف له بالولاية والقطبانية العظمى الجامد والناني شيخ الإسلام سعادة الأنام الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه الله أكبر وقديما قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل وقد أثنى عليه شيخنا ومربينا ومرشدنا وقائدنا إلى الحق والطريقة الشيخ أبو بكر المسكين رضي الله عنه في رحلته الكولخية المسماة بالرحلة الكولخية قائلا أجل وإبراهيم ذي المعالي ولم تكد تفوته المعالي وأحسن ما ينطبق على هذا البيت ما شاع في المثل وثار من كلام العرب الأولى قصيرة من طويلة إذ وصف الشيخ أبو بكر المسكين رضي الله عنه شيخ الإسلام الشيخ شري الشريف إبراهيم صالح بوصف لم يدع للواصفين مقالا ولا للمادحين مجالا إذ بين في هذا البيت كرامات الشيخ الشريف إبراهيم أصالح العالية ومناقبه الظاهرة وبين أن الشيخ الشريف إبراهيم صالح لم يكن في الولاية مقام ولا في الهداية منزلة إلا وللشيخ الشريف إبراهيم صالح فيها اليد الطولة وفي توليها القدح المعلى ولم لا وقد كان الشيخ الشريف إبراهيم صالح من شجرة النبوة التي تنتمي إليها جرثومته ومن أسرة الحسينية التي تنتسب إليها أرومته وكان أمر الشيخ الشريف كله عجبا ولادته عجب حياته عجب سيرته عجب كلامه عجب سكوته عجب to yan uwa <laughs> yan uwa to ya wannan shine shine shakshatima wato a wannan a wannan bidiyo dan takaitacce da na sa mana don girman Allah a cire batun ah, adawa da waye da waye cewan kai ɗan ɓangare kaza ne ɗan ɓangare kaza ne don girman Allah yanzu ya ma za a yi kai ka taɓa ganin ya za a haɗa sama da ƙasa ya za a haɗa sama da ƙasa saboda haka abinda muke magana ana bin ka basussuka malam Musa Yusuf wannan basussukan ya kamata ka zo a a sassauke kwanan nan malam Junaidu ya maka dukan da har yau baka tashi ba imamu junaid ya maka dukan da baka tashi ba to da haka kuma ka zo ka ce wai zaka zaka abu shikenan idan dai wai talmihi a karatu a yi ishara zuwa wani wani kadiya ko wani abu ko wata matsala saboda haka shine kawai to shikenan a sai dai abul fati mafi yawan malaman izalan nan suna yin ishara suna ta maganan shi sai dai malam nasir Dr. Sani ya shigo huruminsa a kan kes ɗin Albani a Rahama Radio. Mansur Sokoto ina ga profesa kenan ko profesa Mansur Sokoto so da haka da Allah a ciki ku haɗa zama da da da, da profesa Mansur Sokoto da Malam Nasir a a shi sai Imam Junaid shi ma Dr. Sani ya tanka mishi akan kes ɗin Maulidi so da haka da Allah ku haɗa Dr. Sani da da da, da wannan wannan shi Dr. Rabiu din shi ma ya shiga hurumin mukabalan da muka yi yana ba wa ƴan uwansa taimako yana ba su agaji da suka rasa yadda za su yi da mu saboda haka ya shigo yana ba su agaji to da Allah ku haɗa mana zama da su akan topics din da ake tattaunawa ba wani matsala bane ba mushkila bane shikenan sai ba kofa kowa shi ma ya zo ya zo ya tattauna amma kuna ana ana wannan kadaya irin wannan kai kana abu da bakin jan baki ga sunan muna da su bidiyoyi na jan baƙi. Eh, rahamanu eh, nasiru sunna bayan ka ce alhamdulillahi kuma wai ka ɗauko aya qur'ani wai wai zaka bawa abun kariya ala siratil azizil hamidi an ce wai allahu wai wannan kake so ka haɗa da nasiru sunna aka ce to malam nasir ya ce to fitar da abun ya gagara kwanan nan malam junaidu ya tarbaka kwanan ne ya tarbaka na nesa da na kusa ko ya ga yadda al'amarin ya kaya har yau baka farfado ba an kasa samun ka kuma sannan ka ce to da Allah yan uwa mu wannan Rabi'u rijiyar lemo dakta da Allah wannan goron gayyata ne akan ilimin baɗini gurin Ibn taimiya muna nema mu a zo a haɗa mana in an haɗa na Shak Shatima da Musa Yusuf to da Allah ai maza maza a haɗa wannan namu muwa muna da wannan wato muna da wannan tuhumar gashi Rabi'u rijiyar lemo muna tuhumarsa da ha'inci misali eh shine tuhumarsa da ha'inci ya binne wani abu na Ibn Taymiyyah ya fito da wani ya ce iya shikenan bayan akwai wani abun kuma shine kawai zancen eh yan uwa assalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh